to wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu na gode da addu'a na uku tambaya da kai gabanin tambaya din ina taya ka murna da tun kana raye a duniya ka gane kuskure da kai da laifi da kai da zunubi da kaɗi ba kake nema ka kubuta abun a taya ka murna ne don wani yana zaune yanzu ƙarin zunuban yake ƙarawa wani yana nan ya damfaruwa ne ya je ƙasa kaza ya yi damfara ya je kaza ya yi damfara kuma in ya samu dama ma ƙara damfara zai yi to amma kai a yanzu ka riga ka ja layi sannan kana nema ka kubuta daga haƙƙin wasu da ka ɗauka hani allak bil haƙiƙa ya kai ai congratulating ɗinka gaba na ƙarshe tambaya da kai ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alai cikin zadul ma'ad nasa a volume na biyar namba na 690 ya yi bayanin kubuta daga haƙƙin da mutum ya ɗauka wanda yake ba nasa ba akwai hadisai da dama da ake dogara da su wanda aka ya gina fatawa daga cikin hadisai sanannu wanda kusan duk ɗalibin ilimi ya sani akwai hadisi na abu huraira allah ya ƙara masa yadda wanda fiyayyen halitta sallala suke cewa man kanat indahu mazlima li duk wanda yake da wani abin da ya zalunci dan uwansa na mutunci ne ko na dukiya ne ya yi ƙoƙarin kubuta min ƙabali ayyate yawmin la dirham wala dinar hadisi ne na bukhari hadisi na 2446 ya ce duk wanda yake da wani haƙƙin dan uwansa da ya ɗauka to ya yi ƙoƙarin kubuta tun gabanin ranar da babu dirhami babu dinar da zai biya wato tun gabanin ranar da babu naira babu riyal babu dala babu sterling pound a ranar in akwai ayyuka na alkhairi sai a ɗauka a biya bashi in babu kuma sai a ɗauki zunuban mutane a ɗora masa wannan yake bayyana mana cewa alkhairi ne abin da kai niyan yi Allah ya taimake ka hanyoyin da ake kubuta shine waɗanda ka riga ka san abin da ka zalunce su tun da online kake sai ka bi rekod ɗinka online duk mutumin da ka ha'inta sai ka ɗauki haƙƙinsa kwatankwacin wannan sai ka mayar masa in ta hanyar online ya dace ka nemi nambansa ko ka yi kontaktin sai ka yi wanda ya gagara ko ya rasu sai ka nemi magadansa sai ka ba su abin da ka zalunce shi wanda wannan ya zama baka samu ba a magana mafi inganci shine sai ka yi aikin alkhairi da wannan kuɗi din, da fatan in ya cancanta a wurin allah allah zai kai ladan gare shi so wannan ka'ida dai kai dole ka rabu da kuɗin shaikul islam rahimahullah malamin ibn al rahmatullahi alai yana kara da cewa a inda dukiyar mutum ta zama wani bangare halal ne wani bangare haram ne kuma ya shiga rudani ya gagara gane yaya za a yi ya tsarkake ta ya rasa duk da barbarin da zai yi ya ce to a wannan ka'ida sai ya raba dukiyar gida biyu rabin dukiyar sai riƙe rike a bangaren assumption din shine haƙƙinsa na halal bangare na biyu kuma sai ya cire shi daga dukiyarsa sai ya je wani aikin alkhairi da shi amma kar kuskure taba kwabo daya don haka dole a raba dukiyar gida biyu a ɗauki rabi sannan kuma rabi a sadaukar da shi shine ga inda rudani ya faro ka san wani bangaren dukiyar halal ne wani bangare haram ne ko ba ka da bayanin yadda za ka san percentage nawa ne balle kai hukunci da kaza naka ne kaza ba naka ba so dukkan waɗannan al'amura suna da muhimmanci kuma duk mai imani da ya san ya kamata babu mutumin da zai kuskura ya gamu da Allah da kwabo ɗaya na haramun a kansa duk wanda ya san girman Allah ya san jarrabawa da ke cikin filin kiyama wallahi al'adun babu wanda zai yi alkafura ya tafi filin kiyama da haƙƙin kwabo ɗaya ba nasa ba a kansa duk wani abu a duniya ne kuma hatsarin fa shine duk abin da mutum ya tara nan daga ya rasu a duniya ya riga ya kare bayi da wani abu likafa ni bai da aljihu likafa ni bai da me ma ka taba gan ɗinka likafa ni da aljihu likafa ni bai da aljihu kabari bayi da store barzaku da kiyama babu saving account babu current account to me saura sannan duk maganan gina gida sayan mota cin abinci mai daɗi wai kai aiki da kuɗinka kana rasuwa fa duk ya ƙare a barzaku ko a ciyar da mutumin ƙwarai abincin aljanna ko ne a riƙa bashi abincin wuta a aljanna ko a lahira ba mai gina gida ɗan aljanna Allah ne yake gina masa yan wuta an taza da musu gidansu so babu wani abin da mutum zai je lahira ya buƙaci kwabo ɗaya da shi kuma tun a duniya ita dukiya ta halal ma abin da fakaciyar shi ne shine naka abin da ka rike kuma menene ba naka ba ne ko da na halal ne to na magada ne abin da ka rike shine wanda zai kare abin da ka yi don Allah shine wanda Allah ta'ala zai maka aiki da shi gobe kiyama ko da abu na halal ne mu kiyaye wannan iya da matukar muhimmanci Allah ta'ala shi samu wanye lafiya dukiya ko ta halalle ba ta da wani amfani da ya wuce a nemi lahira da ita ba ta da wani amfani ita dukiyar halal din ma ga baki ɗaya amfaninta shine a nemi lahira don ita duniya ba wajen zama ba ne kuma lahiran nan aikinmu na duniya ake gina mana gida da shi la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yaburiha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khababaniha wallahu ta'ala a'alam. za mu tashi